Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Suna na Fuad Umar kuna sauraron mu live on Kibla FM. Alhamdulillah, lokaci ya kai, insha Allah, za mu zo mu samu wannan debate between bayan Allah guda biyu. A Sheikh Musa Yusuf mai lakabi Asadu Sunna da kuma a Sheikh Yahya Ibrahim Masussuka. ga bayan Allah guda biyu Sheikh Yahya yana daga Katsina State a Nigeria, sannan kuma Sheikh Asadu Sunna yana bai daga Kaduna State, Nigeria sun tattaru akan Kibla FM. Su zo mu tattauna akwai wani differences of opinions wani wato wa topic ne da yake fahimtansu ya sha bamban to za su zo su tattauna su debate kan wannan differences nan mu duba inda a wato gaskiya take kwance da yake shani na addinin musulunci shani ne mai matukan muhimmanci ya fi kowanne ne shani da muke cikin a duniya domin in an kare wasa na duniya an tattaru gaban Allah azza wa jal zai muna tambayoyi yanda muka practice mu, ya kuka yi da wato addini to cikin wannan faman shi ne dalilin abin da ya sa muka a kibla fm muka zo da wannan bayan allah guda biyu su zo su taimaka muna mu fahimta addini na musulunci da yake in mun tattaru gaban allah azza wa jal ya muna tambaya mu pass a bude muna kofofi kuma na janna mu shiga to a kibla fm muna da website shine www.kiblafm.com in mun gama wannan shiri kun samu kafi wannan program kan wannan website kiblafm.com kuma updating mu on all of our programs muna su ba su kan wannan website na shi sa ku ta yawa visit kiblafm.com to ba da batin lokaci ba zai ma bayan Allah ga guda biyu sallama daya bayan daya zan suma da wato sheikh uh, asadu sunna ina mishi sallama na musulunci ina ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu shaikh ya kuma salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu masha Allah kuma na biyu kuma muna ma a sheik yahya ibrahim masu suka kuma sallama na musulunci muna ce salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sheik alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu masha Allah to bayan Allah ga guda biyu a sheik asadu sunna da kuma a sheik yahya ibrahim masu suka muna murna da muka ji muryanku ba da bacin lokaci ba sheikh yahya ibrahim masu suka kace a yi wulgi da hadisan da aka tattara a al'ummar manzan Allah suke ci amfaninsu, su kace wai a gani ka ba amfani suke kawo ba gaddama da kuma fadace-fadace suke kawowa ka ce a yi wulge su a kama alkur'ani guda-gudan kawai a tafiyar da shani na musulunci ina so ka doki mintoci goma ka bude wannan dibeti da shi ka ba mu bayani menene dalilanka ya sun ka sauki mun kuma a wurin shek asadu sunna shi kuma yi magana na mintoci goma akan haka shek yahya ibrahim ah, masu suka bismillah yawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa kamar yadda na ce yadda Allah subhanahu wata'ala ya aiko wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alqur'ani sallallahu alaihi wasallam to bai kuma haɗo mashi da wani littafi daban ba bayan alqur'ani Allah ya gaya mana inna hadha alqur'ana yahdi lillati hi aqwam saboda haka kamar yadda na ce alqur'ani nan guda ɗaya ta lintal dukkan duniyar masu sallah sun yarda da alqur'ani duk al'umma da ka sani matukar musulunci ya je wurin to alkur'ani ne ka sani shine littafin musulunci kuma ba wanda yake shakka da wata aya guda ɗaya daga cikin alkur'ani idan har ka ga sabani to sabanin daga al'umma ne ba daga alkur'anin ba maganar da ne shine cewa kowa ya aji kowane littafi ya tsayawa alkur'anin da Allah ya ba annabi Muhammad kuma idan hadisai dungurum da gaske ne daga annabi suke ai duk wanda ya inkarin su ya fita daga cikin musulunci to mu kalli dukkan kungiyoyi da ka sani kalli shi'a kalli ahalus sunna kalli ɗarika, kalli ƙallakato kalli ne, dukkan suka ƙare kallo za ka san cewa ba su samu wani littafi da suka yi itimadi a kan shi cikin addini da su ba su alƙur'ani nan da Allah ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma hadisan da yan shi'a suka amince da su to kuma za ka samu ahalus sunna ba su yarda da su ba hadisan da ahalus sunna suka amince su kuma yan shi'a ba su yarda ba kamar yadda na buga misali da Abu Huraira da Abu Bakar da Aisha za ka samu a wajen yan shi'a waɗannan su kwandam su ke ba amma su kuma ahlus sunna sun amince da su kenan tun da ba ayar da ta kawo wannan bayanin na inkarin wani daga cikin sahabbai kenan wannan littattafan su suka raba kan al'umma to bayan na fara wannan magana kamar da shi asir sunna farko an fara hirar nan ne tare da ni kuma za a tattauna da ni kaɗai sannan daga baya sai ya ji wannan bayanin ya ce to shi yana da hujjoji da za su rusa hujjoji na kan nemi dama ta nace tuna ba shi dama kuma ya sani sharadi na shine ya zama maganar da aka fara sai an gama ta za a fara wata don haka ban amince a fara wannan magana ba a kare ta a koma kan wancan a koma kan wancan za a gama da mai sauraro da mu duk da mu fahimci inda aka sa gaba ba don haka yanzu muna magana ne kan ingantuwar hadisai tabbatar su da tabbatar waɗannan ƙungiyoyi da aka kalkasa a ji ina suke da tushe a cikin addinin musulunci sannan duk abin da yake so a tofe kan shi bayan wannan kuma na ba da dama ko me yake so mu yi magana kan shi eh, wanda ya shafi addinin musulunci ko me na yadda ya faɗi ko me shi ma za a samu shi rana duk da aka zanna kuma shi kaɗai za a yi ba za a yi komai ba sai shi idan labari ne na azumi mu je shi ma a fara shi tun daga sahur har zuwa buɗe baki in sallah ce a fara tun daga tsarki har zuwa assalamu alaikum in aure ne a fara tun daga yan mata ya sunanki har zuwa tafi gidan ubanki dan haka a shirye nake akan duk abin da ake so a yi magana da shi kan musulunci amma wannan abin da na fara yanzu shi ya ji ya zo ya ce yana da abin da zai rusa wannan abin Don haka to kuma na ba shi dama ya kawo dalilai hujjoji kamar yadda Allah ya bada umarni ya faɗi sunan alkur'ani ya ce a bi huwa allazi anzala alayka alkitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat sannan Allah mai girma daukaka ya gaya wa annabi inna anzalna alayka alkitaba lin-nasi bil haqq faman ihtada falinafsihi wa man dalla fa inna ma yadillu Alayha, wa ma anta alaihim biwakil cewa Allah yana faɗin cewa ya saukarwa annabi alkur'ani to kuma sai a kawo wata aya wadda ce. to bayan alkur'anin ma ga kaza shi ma mun baka ne magana kan imamu malik wanda shine farkon wanda ya fara rubuta littafi kamar yadda na ce imam malik in ka karanta tarihi an haife shi hijira na da shekara tisa'in da uku bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga makka kenan ya koma madina to abinda tarihi aka ce ya bar ya rasu kuma da shekara sha ɗaya ne da hijira to a cire shekara sha ɗaya cikin shekara tisa'in da uku zai baka shekara tamanin da biyu saboda haka Malik da ya fara rubuta littafi ya ce na addini ne sadda ya rubuta shi sadda aka haife shi ma ko da aka haife shi ya rubuta ce yana fadowa bai je makaranta ba kawai ya kama rubutu to shekara tamanin da biyu da rasuwa annabi gaya mani inda ya ga annabi ya an so hadisin kuma kaddara mahaifin shi wanda haife shi yana addini ko bai na san yanzu ba mamaki ka biyu da tambayoyi in ba hadisi ya za a yi addini kaza ya za a yi kaza magana ita ce shi wanda ya haifi malik ya sai da malik ya rubuta mashi wannan eh, muwaɗa ya bashi sannan ya fara sannan shi kuma karatun da ya je ya yi har ya samu dama ya rubuta baya sallah a lokacin da ya tafi makaranta baya azumi baya zakka bai kyautata ma iyaye bai yin abubuwa na addini sannan kuma ka je ka duba usulul hadis ni kamar yadda na faɗa cewa hadisan nan su suka sa ma na bar hadisan kafin a zo kan alqur'ani a usulul hadis shafi na tisa'in da shida rawa abu sa'idin al-kudri anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam قال لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحوه أروتو daga shi Abu Sa'id al-Kurdi yace manzon Allah yace la taktubu anni ku sake ku rubuta min wani abu wa man kataba anni ghayra alqur'ani duk wanda ya rubuta min wani abu yace daga ni ne bayan alqur'ani yace to falyam ho ya shafi wannan abu aka ce kuma wa hadhal hadithu asahhu ma warada an rasulillah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin ya fi kowanne inganci daga abin da garori manzo Allah cikin wannan babi to kenan shi da ya rubuta da umarnin wa ya rubuta duk ma'abocin addini ya san duk wanda bai yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ba bai da addini sannan duk wanda annabi ya hana abu ya zo ya yi abun to ba a lissafa shi daga cikin masoya manzon Allah kwata kwata sannan kamar yadda ce shi ta idin kuri kuma ya kara cewa jahadna bin nabi sallallahu alaihi wasallam mun yi kokari dangane da annabi muka ce an yi azan da na akan ya mana izini izini shi kitabi akan rubuta hadisai fa sai yake yadda wa fi riwayatin anhu rawa an abi hurairata annahu qala kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace wata ranar na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito wa nahnu naktubu al-ahadith muna tarbuta hadisi fa qala sai ce wa ma hadha alladhi taktubuna menene wannan kuke rubutawa kulna sai muka ce ahadisa na sama'uha minka muna rubuta hadisai ne wanda muka ji daga wurinka qala ce kai abu hurairah kitabun ghayra kitabillahi yanzu wani littafi za ku rubuta bayan alqur'ani yace atadruna ma dallal umam qablakum kun san kawai abinda da ya halakar da mutanen gabanin ku yace ba su halaka ba illa bi maktatabu min alkitabi ma kitabillahi ta'ala sai da suka rubuta wani littafi tare da littafin Allah binciki tarihu tashri'il islami shafi na 70 zuwa 71 bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da su malaman tarihi suka bamu sai Abubakar sai Umar to ka dibi tarihi ka ga meye alaka su da hadisi ba su da alaka da hadisai dubi tarihu tashri'il islami shafi na 70 zuwa na 71 yace anna siddiqa jama'a an-nasa ba'da wafati nabiyihim fa qala innakum tuhaddisuna an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahadithan takhtalifuna fiha والناس بعدكم أشد اختلافا فلا تحدثوا عن رسول الله شيئا ومن فعلكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه تبلغ أثم أتاريك التشريع الإسلامي كتير abubakar siddiq ya tara mutane bayan rasuwar manzon Allah ce to na ji kuna yin hadisi kuna cewa wai daga annabi kuna ta sabani wannan yace kaza wannan yace kaza yace to mutanen da za su zo bayan ku sai sun fi tsananin tsananin wannan sabanin yau ko gashi mun gani sabani ya sa za a kashe dan uwanka musulmi kana murna saboda bambancin akida har ba ake jefawa mu kalli daga inda wannan kungiyoyin suke da hadisan mu ga da mai ido suka haifa can wurin ka dibi duniyar larabawa yau kai ka ce wata aya ce ta ba su umarni su rika wannan kashe juna ya ce to ina sanar da ku ku haramta abin da ƙur'ani ya haramta kuma ku halatta abin da alƙur'ani ya halatta to ka ce shi siddiq bayin addini da yake alƙur'ani kaɗai ne a lokacin ya hana a rubuta komi sai umar an abi salamata an abi hurairata wa a lahu akuntu tuhaddisu fi ne umar haka za? Muhammad bin Amr yace kai Abu Huraira zamanin Umar kau kana rubuta hadisan nan a rika cewa an Abi Huraira fa qala lahu yace law kuntu uhaddithu fi zamanin Umar da na kasance ina yin hadisi zamanin Umar yace wallahi darabani da sai ya zane ni da bulalan nan tashi sannan kamar yadda na kawo ɗazu cewa a zamanin shi Umar ɗin akwai mutane uku daga ruwaito hadisi aka ɗamre su akwai daga cikinsu akwai Sa'id ibn Ibrahim akwai Umar akwai eh, wato Sa'id ibn Ibrahim sannan kuma akwai Mas'udul Ansari akwai Abad Darda'i an ɗaure su dalilin ruwaito hadisai sannan kuma mu ɗauka kamar yadda kai a fahimta kake ganin cewa sahihul bukhari da muslim da muwadda za su haɗa kan al'umma to dukkan su sai da suka yi kace-kace ba wanda ya yarda da wani shi ka je ka duba tadribur rawi na imamu suyidi yace ma ba'da kitaballahi asaffu min muwadda malik ba wani littafi duniya mafi inganci kamar muwadda a'a wasu kuma suka taso suka ce a'a wa mata ta addini sama kitabun asaffu min kitabul muslim suka ce a'a ba kamar muslim kwata kwata su kuma mabiya bukhari suka ga kowa zaben nasu yake suka ce to laulal bukhari ma raha muslim suka ce ba dan bukhari ba ai da shi muslim din ba zai ji kanshi musulunci ba saboda almajirin shi ne to ga ya mini ranar da za su ji juna tun da bukharin da muslim da muwadda su kasu mabiya na littattafan a rubuce gashi an rubuta cewa su kansu sabani ne a tsakanin. kuma ka ƙara dubawa shi cikin tanwirul hawalik sharhu muwadda imamu malik an ce shi imamu malik ya ruwaito hadisi dubu ɗari amma kafin ya mutu sai da ya ci gaba da zub da shi sai da ya koma ɗari biyar ya zub da dubu tisa'in da tara da ɗari biyar kuma duk wanda ya zub da nan akwai ƙala rasulullahi a jikin shi to gaya mani daga aka saukar da Ƙur'ani wace aya aka taɓa cewa an gano kuskuren ta aka yada ta kuma daga cikin maganganu a lokacin da shi asibiti suna ya zo eh, man raddi kan abin da na faɗi na je na cewa ai yana man kalubale kan ce sallallahu alaihi wa sallam to nake wannan abu ya bani mamaki kwarai da gaske ai da na san shi babban malami Allah ya gaya mana inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima da aka ce sallu alaihi wa sallimu taslima ai ina ga laifi na auren ka bai wuce da na larabci ba na ce tsira da aminci su tabbatar da annabi to laifi na auren ka da na larabci ne kuma ba wata doka da ta ba mutum cewa kada ya wani yare ko filatanci ko yarbanci ko turanci ko larabci saboda haka cewa ba sallu alaihi wa ba sallallahu alaihi wa sallam to abinda na fahimci abun kawai zancen illa hadisai da illa kungiyoyi kake so ka ɗauki hankalinmu daga wurin ka ɗauko wani labarin ya rusa wannan tafik din da aka kira ni don in tattauna a shi saboda haka kuma na ba da dama duk abin da kake so mu tattauna akan shi na amince wannan in muka da muka fara to za mu ƙarasa shi in muka ƙarasa shi ga baki ɗaya duk abin da kake so kuma sai ka kawo shi ma sai mu tsora shi a kai sai mu tattauna saboda haka zan baka lokaci da saurare ka ka yi magana kuma ni ma in masha Allah kuna sauraron mu akan Kibla FM suna na Fuad Umar a Sheikh Yahya Allah ya saka da alhairi a Sheikh Yahya uh, ibrahim Masusuka na katsina state shi ya yi magana na mintoci goma a wannan debate akan kibla fm tsakanin shi da sheikh musa yusuf mai lakabi asadu sunna to yanzu sheikh musa yusuf asadu sunna kai maka doki mintoci goma 10 minutes ka yi magana bisa kan maganar da sheikh uh, yahya Masusuka ya yi ya so mun kuma wurin sheikh yahya in ka gama bismillah sheikh asadu sunna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na ji jawabai da دا da malam الله سبحانه وتعالى يا ساكا مصد الهيري كافون wato mace ci gaba akwai abubuwan da nake so mai ittifaki a kansu kar mu tsaya ja in ja a kansu da ni da shi mun ittifaki cewa Alƙur'ani littafi ne na Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da wannan alkur'ani ban so ya min ilzami yayin da muke tattaunawa yanzu don wato ƙoƙarin nuna cewa shi masoyin ƙur'ani ne wanda bai kan fahimtar sa yi ne na ƙur'ani don na san da dama haka suke ainihin wato yi a ina so a fahimci dalilin da ya taso da ita wannan tattaunawa din babban dalilin da ya taso da wannan tattaunawan shi malam yahaya ya faɗi cewa waɗannan hadisan su suke kawo rarrabuwan kan al'ummar musulmi riko da alƙur'ani ƙwallon ƙwal a irin fahimta irin tashi ita ce za ta haɗa kan al'ummar musulmi. Abu na farko shi ne kamar yadda na faɗa na faɗa na ce su kansu tare da da'awarsu ta riko da alkur'ani sun kasu gida-gida. Na ba da misali da sallah. A cikinsu akwai wanda in ya fara sallah sai ya gaji zai tsaya a ƙarƙashin fattakullahan mastafatun shi ne dalilinsu. a cikinsu akwai wanda idan zai yi sallah raka a kwaya ɗaya yake kwallon kwal a cikinsu akwai wanda bai yarda da sallar la'asar ba ya yarda da sallar asuba da azhar ya yarda da magariba da isha'i a cikin su nuna san akwai masu aƙidar ba su ma yadda cewa akwai mala'iku ba ni na san wannan saboda haka maganan ya ce wai riƙo da qur'ani a irin fahimta shiga da shi zai haɗa kan mutane da su ma da ya kamata a ce sun haɗu ba su da saɓani kuma ni na tabbatar saɓanin da ke tsakanin su ya fi saɓani na masu hadisi abu na biyu cikin bayanan da malam ya yi a babin amana ta ilimi kafin mu ci gaba hadisin da ya buga misali da shi cikin hadisan da ya buga misali da su a baya a cikin wa'incin mintunan da aka saki hadisin alƙatil wal maktulu fil nari na faɗa na ce wannan kullum ɗin da ya ƙara a cikin ruwayar ba ta ciki magana shi ne yanzu abu biyu ya lizince shi ko dai ya yadda cewa wannan ruwayar yadda ya ce kullum babu isa shi ya ƙara idan ko ya ce haka take to ya faɗi littafin da ya ganta yanzu yanzu nan ne kuma zan faɗa mai akwai ko babu wannan kenan abu na uku a ƙarƙashin wannan hadisin da ya kawo na izalta kal musulmi ne bi sai ma falfasil wal maqtul fil nari ya ɗauko ayar Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kafa hujja da ita ƙarƙashin ruhama ubainahum abun mamaki malam ya haya shine wannan shafin idan ya gama shi yana gama zai shiga cikin suratul hujurat da ya gama daga nan yana tsallakawa ɗaya shafin زي زي ترد فإن الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصله بينهما فإن بغت إلهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات فأصله بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنين إخوة فأصله بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون فما سمع لهاية شوية الآير في واسي دولنا عيدات أقوى بمبنسي تكالي واتو سوية واتو kiyayya da kuma saɓani ba duk wanda kuka saɓa da shi bane kuka yi faɗa yake makiyinka akwai mutumin da yake yana son ka kana son shi amma in shi ɗan ya shigo za ku iya samun saɓani suratu yusufa ta buga mana misali da dama a cikin wannan abu uku a ƙarƙashin wannan bala ya kamata mu ji tsoron Allah kuma addini idan ana yin shi kar ya zamanto muna addini irin na rena hankalin mutane da rena wayansu shi yasa a cikin wancan kategori din da na faɗa wajen saɓani akwai masu yin raka'a biyu ma wato sallah asuba su biyu akwai masu yin hudu da azar da azar dalilin su sun ce Allah yake za'iril mala'ikatu rusulan udi ajnihatin masana suka ce shine sallar asuba wa sulata suka ce shine sallar magariba wa ruba suka ce shine sallar azhar da la'asar da kuma isha'i to cikin wayannan kashe-kashen da wanda suke yin sallah sai sun gaji da wanda suke raka a hurhudu biyu ne sallar asuba ko kaza da waɗanda suke raka a ɗaya da yana da kyau mana ya musamman shi a wani kifini yake a wani bangare yake. Abu na gaba a ƙarƙashin wannan mana ya haya ya yi magana cewa ana yi magana a baya akan maganar salati. Duk masu wato musulmin duniya sun san duk lokacin da aka ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun san wannan magana ce ta masu hadisi ba magana ba ce ta qur'ani maganar da ni nake yi fa in dai salati za ka yi ya kamata ka nemo na qur'anin ne wannan na masu hadisi ka ban musu kayan su ka nemo nata sannan mu abin da muke cewa wannan bayanan da kake cewa an samu hadisi kaza an samu hadisi kaza da wannan shine alƙawarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya dama cewa zai tsara addini sannan abu na gaba a ƙarƙashin wannan abin da ka kawo din nan kace annabi ya faɗa yake la tasbu shi an ghayra alquran yana daga cikin amana ta ilimi yayin da annabi a farko ya hana yace kada a rubuta amma abin da ya ban mamaki malam ya bai kawo hadisan da annabi ya ce ba a yi rubutu ya tabbata tun da ka kawo a hadisi ne ya je ya koma a cikin bukari in ya koma cikin bukari ya ɗauko hadisi mai lamba ta ɗari da ainihin wato sha biyu zai ka babu kitabatul ilmi sannan ya dawo cikin bukarin da hawa yau hadisi mai lamba ta dubu biyu da ɗari hudu da talatin da hudu ya sake koma a ƙarƙashin wannan zai ga babu kai-kai kaifa lokuta ta ahali maskata sannan ya sake dawowa zai ga yayin da annabi ya hana can gashi nan yana ba da dama maganan hadisi ne yana cewa uktubu li abisha ku rubuta wa abisha Da haka wannan abu ne sananne a farko da annabi ya ana yake kada a yi saboda wani dalili daga baya annabi ya ba da dama amma abin mamaki sai ka ɗauko hannun da annabi a farko ba kai bayanin damar da ya bayar ba wajen cewa a ci gaba da rubuta hadisai da haka yadda ƙur'ani a wancan lokacin ake haddace shi ana rubuta shi to haka hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ake rubuta shi maganar a zo a yi a littafi a yi masa babi babi daban ibn shahabul zuhri shi ya fara rubuta littafi malamin al-imamu maliku kafin al-imamu maliku ya zo ya mu wata ya mata babi babi abinda mu muke cewa tattauna wannan shi abin da ta kunsa shin zai yi musulmin su bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai da tsoron wannan Qur'anin ba tare da dogara ta hanyar bibiyar bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba wannan fa shine mahallin niza sai a cidar ka kace duk wata magana da za ta fito a ce annabi ya faɗa to ba fa za fa a karɓe ta ba da nassin ainihin wato Qur'ani kamar yadda ka da sannan nassin Qur'anin nan da ka da shi ne ta kawo cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna anzalna ilayka a wajen mu akwai alwa'il maslu wahayin da ake tilawa sa shine qur'ani duk duniya duk mai hankali ya san wannan alqur'anin ba magana ba ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama magana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala tambayar da muke yi da annabi ya zo ya taɓa magana akan addini ya taɓa aiki akan addini ya taɓa kaza akan addini idan annabi ya taɓa bayani akan Qur'anin wannan dai ƙur'anin maganan Allah ce shi shi ina nashi bayanin da yayi dangane da bayani akan wannan littafin Allah da haka mu idan mun ce hadisi abin da muke faɗa shine maganar da annabi yayi wajen bayanin Qur'anin nan ko wato aikin da yayi ko abin da aka yi a gaban shi aka tabbatar da shi addini da haka idan malayin hadisin ne yake ki bai yadda ba in ya yadda da wannan annabi ya yi magana a kan addini sannan ya yi aiki a kan addini sannan an yi abubuwa da dama a gaban shi ya tabbatar da su a matsayin addini to duk sunan da ya ga dama zai ba su ya ba su amma in ka ce tun da annabi ya zo ƙur'ani kaɗai ya ɗauka ya ba mutane surarsa daga nan ya gaba bai ce ma kowa komai ma inda kowa zai ke larabci kowa kawai ya karanta duk wanda ya karanta ƙur'ani zai gane haka kawai annabi ya kawo tsoron ƙur'ani kawai ya gaba wannan fa ne abin da bai taba yiwa wannan ne abin da kuma hankali ba zai ɗauka ba Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi saukarwa da annabi ya saukar masa abu guda biyu ya ce masa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi sai yace inna alaina jam'ahu wa qur'ana sai yace fa idza qara'ana fattabi qur'ana kaga tilawa kenan sai yace summa inna alaina bayana sannan wajibi ne akan mu za mu zo mu yi maka bayanin abin da Qur'anin ya kunsa to kamar yadda ka faɗa ka ce Qur'ani babu yadda za a iya zamanto a ce akwai saɓani a kan shi idan ana bin shi sai dai a samu saɓani ta ɓangaren masu bin shi to haka ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in kaga an samu matsala sai dai ta ɓangaren masu bi amma ba ta ɓangaren abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba kuma na yi mamakin tun yanzu yadda kake ƙoƙarin kubuce ma wasu ainihin wato abubuwa ta yadda kafin mu shiga cikin su kake cewa komai a tsaya komai a tsaya komai a tsaya wannan ne yana goyon bayan ka duk mutumin ah, Masha Allah, Sheikh Asadi Sunna. Salamu alaikum. alaikum assalam eh, na masha Allah shek asali suna 10 minutes ka ya kai kuna sauraron mu live on Kibla FM debate between Sheikh Yahya Ibrahim Masusuka na Katsina State Nigeria da kuma Sheikh Asadu Sunna officially Sheikh Musa Yusuf lakabin shi ne Asadu Sunna live on Kibla FM uh, ah, very interesting Sheikh uh, Yahya Ibrahim Masusuka a doki da next ten minutes ka kuma ka yi magana cikin abin da ka ji a bakin shaika uh, asar Sunna bismillah kamar cikin magana ce uh, da ya fara magana cewa wai a cikin mu akwai mai sallah raka'a daya akwai mai raka'a biyu akwai mai raka'a kaza ai in ya kalli magana na ina magana ne akan a koma ma alkur'ani ba a koma man ko a koma ma wani ba shin cikin alkur'ani akwai sabani wata aya ta ce i wata ta ce a'a duk wanda ya zo yi magana sallah raka'a ɗaya ko raka'a biyu to wannan ya jahilci alkur'ani ne ce duk sallah zai raka'a ɗaya ko zai raka'a kaza shi kanshi kuma in yana magana cewa wani littafi ne ya koya masa sallah ba alkur'ani ba to yana nuna mana bai fahimci alkur'ani ba saboda shi kan shi annabi Muhammad da ya zo ya samu sallah ne ana yin ta kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana zuwan annabi Muhammad ya tadda ɗakin Ka'aba ya tadda masjidul Aqsa subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjidil harami ila al na Aqsa alladhi barakana hawlahu linurahu min ayatina kuma kafin shi annabi Muhammad ya zo ai annabawa da dama sun gabace shi kafin Isa ya riga annabi Muhammad amma ya ce wa ausani bis salati zakati Isa ya ce an wan wasiya da in yi sallah da zakati ma tu hayya matakar ina rayu sannan ga shu'aibu yace Allah ya ce masa qalu ya shu'aibu a salawatuka ta murka ya yoshi kaya magana da arna ke yi akan shi annabi shu'aibu din sannan kadiba annabi Musa ya ce wa aqimis salata li zikri kadiba annabi Ibrahim ya ce na kawo jama'ata ne na aje nan rabbana li yuqimus salata dan su da sallah kuma littafin da yake maganar ya ce kila a ciki ne ya ga sallah ko ya ga kaza kamar yadda na faɗa babu wannan littafin fa an yi wannan addinin ka lura ba mamaki ce ya gan shi a cikin buhari to shi masanin buhari nan karanta tarihi an haife shi fa hijira na da shekara wato ɗari da tisa'in da hudu kuma an ce maza ya rasu bayan bayan ya rasu da bayan ya yi hijira da shekara goma sha ɗaya ne ya rasu to shi man shekara sha ɗaya cikin ɗari da tisa'in da hudu za a rage maka shekara nawa za a rage ɗari da tamanin da uku to a lokacin da aka rubuta sahihul bukhari annabi yana cikin kabari fa haihuwar bukharin kan shi ba ma wayar da ya rubuta ba annabi na kabari ne da shekara ɗari da tamanin da uku sannan shi bukharin ya shawara ya ce zai rubuta gaya mani abubuwa na addini kana nufin a lokacin baya yi sannan ya rubuta da shi da mahaifan da sauran al'umman musulmi da suke tare da shi har zuwa baya zamanin mazu Allah dawo kan muslim muslim ya an haife shi shi kan shi shekara hijira na da shekara ɗari biyu da shida daidai man goma sha ɗaya na shekarun da aka ce manzo Allah ya yi bayan hijira za ka samu sauran ɗari da tasirin da biyar ka tuna annabi na kabari kwance da shekara ɗari da tasirin da biyar aka haife muslim din shi kanshi sannan dawo man kan imamu malik ɗazu kamar yadda muka yi magana ajiye man wannan dawo kan mazhaba kanta wanda yake magana kan shi cewa ai akwai yadda aka yi akwai hadisi eh, ingantacce ai ma zamanin mazan Allah wai an tsare cewa hadisai akwai ingantacce akwai wanda ba ingantacce ba to a addinin Allah shi babu kokonto kwata-kwata Allah ya gaya mana alif lam mim zalika alkitabu la raiba fihi shi addini ba a yin shi da kokonto kwata-kwata yadda kaga ayoyin alqur'ani ba a taba shakkar wata ba to da kaga cikin littafi an fara nuna ana cewa wannan karya ne cire shi wannan karya ne cire ki sunan abin shakka to a addini shi kuma ba a shakka idan kuma gaskatawa ce cire shi to sai a gaya mana sannan kamar yadda muka yi magana kan kungiyoyi ya fara kawo magana cewa ina da wata magana ba ni son a yi wata magana ya gane cewa fa an gayyace ni ne in yi bayani shi ya zo ya cike zai iya rusa wannan bayanin kuma bayanin da ya ji na yi ina magana kan illoli ne na wannan hadisan da wannan kungiyoyi ce shi kuma yana da abin da zai zo ya fita wannan magana dan haka ya kore magana ta ya tabbatar da aka san haka ya tabbatar da hadisi ya tabbatar da kungiyoyi to idan har wannan magana ta kawo shi to ita ya kamata yi amma a lokacin da ya zo kuma ya kawo wata magana ba wacan ba dole in fahimce shi bai so in yi wancan magana ne don haka zai hana in yi wancan bayani ya kawo wani surutu daban amma idan ya kawo bayanai waɗanda suka goge nawa a matsayina na musulmi ya kawo dalilai hujjoji ya ce Allah ne ya ba da umarni a rubuta hadisi wanda ya fara rubuta shi ce Allah ne ya ce rubuta shi ke magana a ƙari kuma ƙungiyoyin sun faro tun daga kan mazhabobi da muke magana yanzu sai ka ga mutum musulmi ne amma a ce mashi mazhaban malik yake bi ko mazhaban shafi'i ko mazhaban abu hanifa ko mazhaban ahmad ibn hanbal sai wani ya zaton duk sun yi tare da annabi to imamu shafi'i da muke da ake magana kan mazhabar shi hijira na da shekara ɗari da hamsin ɗari da hamsin to a ɗaya da sha ɗaya cikin ɗari da hamsin za ka samu sauran ɗari da talatin da tara to annabi na kabari da shekara ɗari da talatin da tara aka haifi shafi'i sannan kai kuma yanzu ka zo ka ce mazhabar shi kake bi to mutanen da suka wuce a wannan shekara ɗari da wani abu su kuma fa dawo abu hanifa shi ma yana da mazhaba shi ne ke da shekara tamanin da hijira ya rasu daidai man sha ɗaya cikin tamanin za ka samu sauran sittin da tara to annabi na kwanci a gabar shekara sittin da tara kai shi abu hanifa sai ahmad bin hanbal sunan shi gaskiya abu abdullahi aka ce ahmad bin muhammad bin hanbal to shi shekara ɗari da sittin da hudu to ɗaiɗai man sha ɗaya zai baka sauran shekara ɗari da hamsin da uku shekara ɗari da hamsin da uku Ahmad bin Hanbal aka haife shi annabi na kabari da wannan shekara ɗari da hamsin da uku to tambaya ta nan shin ba a yin addini kafin su su kuma ya suka suka fahimci addini duk wannan ban zo ma fa kan irin su Ibn Taymiyyah masu shekara ɗari bakwai da wani abu bayan hijira ba shekara ɗari bakwai da ishirin da takwas shekara ɗari bakwai da ishirin da takwas cire mani sha ɗaya za ka samu sauran ɗari da saba'in da nawa ɗari da sha bakwai har ka zo kan irin su tijjaniya masu shekara dubu da wani abu da hijiran manzo Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira a tarihi da shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin aka haifi shi shehu tijjani. Daidai man sha ɗaya cikin ɗari dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin. za ka samu sauran dubu ɗaya da ɗari ɗaya da talatin da tara to amma yanzu ita duniya wani abin da ya buga misali kawai yawan jama'a ina yawan jama'a suke Allah kuma ya gaya ma wa in tubi aksar man fil ardi duka an lillahi. saboda haka abin da muke nema wurin shakka ta sunna maganar da na fara ya zo ya ce shi zai iya goge wannan maganar muna nema ya kawo cewa ai hadisan nan ga inda Allah subhanahu wa ta'ala ya bada umarni ba a yin addini sai da umarnin Allah Allah ne ya bada umarni ya ce a rubuta su ma kungiyoyin nan Allah ne ya bada umarni ya ce a kasa kungiyoyin wannan ayoyin duk da na dawo ya wani ce Allah ya ce wala takunu kallazina harrafu wa katala min ba ma ja'ahumul bayinat eh, duk ayoyin fasarar su ba haka take ba wa suka yi arabu dan ba zai yi magana ta ta koru ba sai in ayoyin da na jawo na ce kada a rabu sai in an masa wata fasara ta koma ta ce a sannan aka warware magana ta sannan cewa a bi alƙura na a kan addini ai shi annabi bayani ka shi ya kawo ƙur'ani ɗin gudun bidiyon ƙur'ani fa in ka ce annabi tun da ya zo shiru ya yi to alƙur'ani fa bidiyon alƙur'anin da ka gani sura ɗari da goma sha hudu duka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kawo su sannan da aka cike wa anzalna ilayka dhikra bayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wala la'allahum yatafakkarun sannan abu ɗaya nake nema wuri ka in ka ce to annabi Muhammad ba Qur'ani kawai ya karanta ba sai ka waɗi sunan littafin da shagon da zan same shi sunan littafin da shi ya karanta da adiras na shago ga lamba waya tun da zamani ne ga lamba waya da za a samu, littafin wannan littafin da annabi Muhammad ya karanta bayan alkur'ani ta kawo shi kenan an warware magana ta amma ina ƙara jaddadawa cewa ban taɓa yadda a haɗa kankare da na doki a ɗebo gabas a ɗebo yamma ba a gama wannan magana ba a shiga wannan don haka muna da bukata a kawo ɗaya eh, wannan ayoyi da na karanta Allah ya gaya mana annabi wai da miye da amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun saurari magana amanar rasulu shi annabi ya yadda bima unzila ilayhi da abin da aka saukar mashi min rabbihi na daga wurin ubangijin shi sannan je ka gaba yace ni nuqritu baina hadin min rusuli ba bambanci ba mu rarraba ɗaya daga cikin manzanni saboda haka cikin annabawa ba wanda ya ta wani to malaman mazhaba da malaman hadisi da malaman ƙungiyoyi sun sa yau duniya musulmi ba su da sauti ɗaya. Hmm. A kalli Kirista ya kamata mu na kanmu faɗa suna da sauti guda ɗaya in yi magana duk duniyar Kirista sun yadda. Amma yau musulmi idan wani musulmi ya shiga ya magana kan addini abinda ka tambaya ɗan wace ƙungiya ne. In ɗan ƙungiyar ka ne ka yadda in ba kungiyar kare ba ne baka yadda ba amma ga an raba masallaci amma ka je ka ada za ka samu duk wuri ɗaya muke haɗuwa muna sallah Masha Allah, sai ka... Alƙur'ani ya haɗa mu. sai ka ba za mu yi kan mu haɗu wuri ɗaya ba. Na, Masha Allah, Sheikh Yahya 10 minitin ka ya kai mun gode da naka wato submission. Kuna sauraron mu Lafin Kibla FM suna na Fuad Umar. Uh, kibla fm muna da website shine www.kiblafm.com akwai program da dama da za ku saulara akan wannan website sana kuma akwai kibla fm contact uh, details mun gama shirin ga za ku samu ku saurara uh, a kan wannan website once again za mu wurin sheik hasadu sunna ina ce sheik hasadu sunna kaji point da sheik um, yahya ibrahim masu suka ya throw out Ah, ina so kai kuma ka doki da next 10 minutes kai kuma ka yi magana kafin mu ci gaba na'am akwai magana da ya faɗa na magana a ta bai ce komai ba hadisin fa da ya kawo ya kafa hujja da shi a wancan abin da aka saki na minti shida a ruwayar da ya kawo na faɗa na ce wannan kullum ɗin da ya faɗa tsarin shi ne babu idan kuma akwai inda ta zo a hadisi ya faɗi sunan littafin ya faɗi sunan hadisin da ba. Sheikh Asad suna. Idan ko babu. Za mu zo wurin da za ka yi tambayoyi, ai ma juna tambayoyi mun kai wurin nan sai ka rubuta ka da sai ka mika mishi amma 10 minitin kan nan ya suma yanzu nan. Bismillah. To, a na na biyu wannan na biyu ƙarƙashin wannan ya yi maganganu da dama akan wannan matsala